daga nan tehran radio bih hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke ƙarshen hausa tv daga nan ta tehran jamhuriyar musulunci ta iran Mustapha Adam ya tare da kowa cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da yardalla a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su. Daga nan kuma sai shirin nan namu leƙa jaridunmu na yau. Sai kuma mu kawo muku shirin duniyarmu a yau. abinda zai biyo baya shine muryoyin masu sauraro sai kuma amsoshin tarbiyya sannan karkare da shirin nan na afirka a yau to da fatan za kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu ga tahir amin raji dauke da labarin duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu Sai hassan nasrullah ya ce Hanzu kasar isra'ila ta kama hanyar rushewa babban kwamandan dakarun junjiyar hali musulunci a nan ƙasar iran ya ce mai yiwuwa bugu ɗaya ga isra'ila ya isa ya kawo ta. jakadan iran a brussels ya ce kasar za ta yi amfani da kudurorin diplomasiya don fuskantar hukuncin da aka yanke wa wani jami'in diplomasiyar kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrullah ya bayyana cewa yahudan isra'ila da kansu sun san cewa makomarsu a yankin kudancin asiya ita ce rushewar kasar nasrullah ya bayyana haka ne a jiya laraba a cikin wani shirin da ake kira mimbari na tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon shugaban kungiyar ta hezbollah yana magana ne dangane da zagayowar ranar kudus ta duniya wacce za ta kasance gobe bakwai ga watan mayu wato juma'a na ƙarshe na watan ramadana kamar yadda imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya ayyana sai Nasarallah ya kara da cewa alamun faduwar da kuma wargajewar hamci kasar isra'ila sun bayyana tare da faduwar yarjejeniyar karni da kuma gwamnatin donald trump ta kasar amurka ya ce a halin yanzu kasashe da kungiyoyi masu gwagwarmaya ne za su ayyana makomar yankin kudancin asiya sannan sajewar da wasu shugabannin kasashen laraba suka yi da haramci kasar isra'ila ba abin da ya kara mana sai tabbata akan goyon bayan al'ummar falastinu da kuma gwagwarmaya da suke yi da yahudawan sayoniya yan mamaya nasarala ya kara da cewa wannan ya dada bayyana irin nauyin da ke kanmu na ganin cewa an 'yantar da masallacin kudus daga karshe shugaban ya bayyana cewa musulmi ko ina suke a duniya duk tare da matsalolin cutar corona da ake fama da ita su nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu ta duk wata hanyar da ta sawwaka a gare su babban kwamandan dakarun kare juyin juya hali musulunci a nan kasar iran manjo janar hussein salami ya bayyana cewa mai yiwuwa duka daya za ta gama da hanci kasar isra'ila ganin irin mummunan halin da take ciki a fagage daban-daban salami ya bayyana haka ne a wata hira da yayi da wata tashar talabijin a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa a bangaren tsaro bumabumai da fashewa iri-iri na ta aukuwa a cikin ƙasar ta isra'ila ba tare da gwamnatin ƙasar ta bayyana dalilan aukuwarsu ba daga cikin fashe-fashen dai akwai na tashar jiragen sama na abin babban birnin ƙasar da ta kamfanin kera makamai na kasar da kuma wanda suka shafi jiragen ruwa a cikin 'yan watanni da suka gabata har ila yau ga fashewa ta haifa da kuma kama jami'an mossad a kasar iraki da sauransu a bangaren siyasa kuma janar salami ya bayyana cewa bayan zaɓe har sau hudu 'yan siyasan harbe kasar isra'ila sun kasa kafa gwamnati wanda ya nuna babu wata nutsuwa a harkokin zamantakewa a kasar ya ce a wasu wuraren fadin haramci kasar isra'ila bai fi kilomita goma sha hudu ba kacal jakadin kasar iran a birnin brussels cibiyar tarayyar turai ya bayyana cewa kasar iran za ta dauki matakan diplomasiya musamman tsarin diplomasiya ta shekarar 1961 don warware matsalar asadullahi asadi wanda wata kotu a kasar Beljika ta ɗaure shekaru ashirin a gidan kaso. Jakadan ya ƙara da cewa sau da dama ofishin jakadancin Iran da ke Brussels ta rubutawa wa gwamnatocin kasashen jamus da kuma biljika wasiƙa don tunatar da su kan cewa asadullahi asadi jami'in diplomasiyya ne don haka kasashen ba su da haƙƙin gurfanar da shi a gaban kuliya a ranar laraba ta ta gabata ce ta wata kotu a ƙasar biljika ta yanke hukuncin zaman kaso na shekaru ashirin kan asadullahi asadi tare da zarginsa da cewa yana son dana bom a taron munafakai na ƙungiyar mko makiya jamhuriyar musulunci ta iran a birnin Faris na kasar Faransa. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Rahotanni sun bayyana cewa da karshe dai an kubutar da 'yar makarantar raya hamada ta Kaduna wa'anda 'yan bindiga suka sace kimanin wata guda da ya gabata. Jaridar Premium Time ta Najeriya ta nakalto kwamishinan watsa labarai na jihar ta Kaduna Samuel Arwan yana faɗar haka a jiya Laraba. arwan ya kara da cewa 'yan makarantar sun yi kwanaki 55 a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su kafin a ceto su a jiya laraba labarin ya kara da cewa wa'anda aka kubutar da su a jiya goma sha uku ne sannan an rasa rayukan mutane biyu masu sa kai a ƙoƙarin da aka yi na kubutar da wa'anda aka yi garkuwa da su din, kafin haka dai an kubutar da ɗaliban makarantar 27 a fagen wasanni kuma hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta ba da sanarwar mutuwar tsohon dan wasan kasar mai suna meherdod minavand a jiya laraba bayan ya yi ta fama da cutar corona kamfanin jilacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa makon da ya gabata ne dai aka kai medavan asibiti saboda kamuwarsa da cutar corona amma rai ya yi halinsa a jiya laraba kafiya ka dai mehnavant ya fara wasa da kungiyar kwallon kafa ta pass a shekarar 1994 a nan birnin tehran sannan daga baya ya yi wa kungiyar kwallon kafa ta persepolis wasa ta hannun hagu banda haka mehnavant ya yi wa kungiyar kwallon kafa ta tom grace ta kasar austria na wani lokaci sannan ya taba samun lambar yabo ta tagulla a shekarar 1996 a wasannin nahiyar asiya wato afc sannan a shekarar takwas ya yi wa kasar iran wasa na wasannin hukumar fifa manivand ya rasu yana dan shekara 45 a duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan tun madalla sai kuma shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim zai gabatar. mu ga jaridunmu na yau. jama'a masu wurare assalamu alaikum mu da haka da kuma saki saduwa a cikin shirin na muleka jirginmu na yau inda za mu liƙo muku jirin da ake bugawa a tarayyar najeriya da kuma wasu jirin da ake bugawa a kasashen mu na nahiyar afirka inda da farko zamu fara tarayyar najeriya kuma zamu dawo muku jarida na tafiyoyin times ne domin duba irin labaran tafiyoyin mai da hankali a kai labarin na farko da jarida ta kawo ta kawo labarin cewa bayan kwanaki hamsin a tsare 'yan bindiga sun saki ɗaliban makarantar a fakka da ke garin kaduna 'yan bindigan da suka sace ɗaliban makarantar koyon aikin gona da gandun daji da ke afaka da ke garin kaduna sun sake su ɗaliban makarantar sun shafe kwanaki hamsin da biyar a tsare a hannun 'yan bindigan bayan da aka kasa biyan su kuɗin fansa daga ɓangaren gwamnatin jiha da kuma ta tarayya maharan sun buƙaci a biya su kuɗi har naira miliyan 500 a matsayin kuɗin fansa sai dai kuma gwamnan gwamnatin jihar kaduna ta bayyana cewa ba ta biya kuɗin fansa ga wani ɗan bindiga ba hakan ya sa iyayen yaran suka rinka yin zanga-zanga domin jawo hankalin gwamnati ta tausaya ta sa a saki 'ya'yan nasu idan ana iya tunawa a kwanakin bayan saki ɗalibai goma daga cikin ɗalibai da aka kama inda daga ƙarshe kuma ka saki 27 da suka rage a hannun 'yan bindiga. To za mu nufi jamhuriyar Nijar domin mulka nan ta da Sahel ta ce shugabar kasar Habasha ta ziyarci jamhuriyar Nijar. Shugabar kasar ta Habasha sai Sahale Zaude ta isa birnin Yamai ta sami cikakkiyar tarbar shugaban kasar Bazum Muhammad. Ugu da ƙari da akwai tawaga mai karfi wacce ke rufa mata baya a ziyarar tata ta kunshi ministan ruwa da noman rani dr ing Slese bakele shugabar kasar ta habasha ta bayyana cewa ta je nijar ne domin ta taya dan uwanta shugaba bazum muhammad munar zamansa shugaban kasa saboda bata sami damar zuwa ba a lokacin da aka rantsar da shi sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa ministan yada labarai najeriya layi muhammad ya ce jihohi ne ke da haƙƙin gurfanar da masu laifin satar mutane da hare-haren 'yan bindiga ba gwamnatin tarayya ba gwamnatin tarayya ta bayyana cewa jam'iyyar pdp jahila ce da har take danganta wa gwamnatin tarayya kasa gurfanar da masu garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga masu kai hare-hare da satar dukiyoyi da kisan jama'a a ranar talata ta gabata ne ministan labaran najeriya lai muhammad ya gudanar da wani taron manema labarai a abuja inda ya tantance cewa haƙƙin jihohi da wato haƙƙin jihohi ne su gurfanar ko kuma kama 'yan bindiga ba wai haƙƙi ne na gwamnatin tarayya ba don haka gwamnatin tarayya ba ita ne za ta kama 'yan bindiga masu yin garkuwa da mutane ta gurfanar da su ba da ƙarshe nuna cewa abin da ya shafi laifukan ta'addanci irin na boko haram to shine gwamnatin tarayya take da haƙƙin gurfanar da su da bayan ta kama su a gaban kuliya mata sabo. To za mu nufi kasar Ghana inda jaridar Graphic Online ta ce kasar Oman ta shigar da kasar Ghana da wasu kasashe cikin waɗanda ta hana wa shiga cikinta saboda corona. kasar ta oman ta kara kasar ghana a cikin jerin kasashe sha hudu da ta hana 'ya'yansu neman izinin shiga cikin ta hasai illa masha allahu haramcin zai fara aiki ne dai daga ranar juma'a gobe kenan bakwai ga watan nan na mayu sauran kasashen da kasar ta oman ta hana wa shiga cikinta sun kunshi afirka ta kudu brazil nigeria india da kuma birtaniya sai kuma kasashen sudan lebanon tanzania guinea sierra habasha pakistan da bangladesh sai kuma jaridar tribune da ta kawo labarin cewa 'yan majalisar wakilai a najeriya sun nemi a ɗage gidara jama'a da za a yi a shekara ta 2021 majalisar wakilai ta yi kira ga gwamnatin tarayya ta ɗage shirin gidayen yawan jama'a da gidaje za a yi a shekara ta 2021 da muke ciki da hukumar gida ta ƙasa npc ta shirya kiran ya zo ne bayan amincewa da kudin da ke da matukar muhimmanci ga kasa wani dan majalisa mai wakiltar mazabar boso na tarayya a jihar neja kenan ya gabatar inda ya buƙaci a ɗage batun ƙidayar jama'a musamman ganin cewa ana cikin yanayin rashin tsaro a faɗin ƙasar wanda hakan ba zai haifar da ɗamin ido ba haka gudanar da ƙidayar jama'a ɗin a cikin wannan yanayi to saurare kusan iya abin da suke na a shirin namu namu leka jaridunmu na yau a hanyar lafiya. madalla za mu ci gaba da shirye da muka muku tanadi inda abinda zai biyo baya ne shirin na duniyarmu a yau. mu a yau.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 a makudan kuɗaɗe da ake kashewa wajen yakar kungiyar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mujallar foreign policy ta kasar amurka ta watsa rahoton cewa tun a shekara ta 2017 kasar amurka ta wurga kanta cikin yaƙi da ta'addanci a shiyar arewa maso gabashin najeriya da babu nasara ciki sai hasara inda maimakon yakin ya murkushe kungiyar boko haram sai ya kara zaburar da ita kan ci gaba da gudanar da ayyukanta na wuce gona da iri a kan kasashen yankin inda rahotanni suke bayyana yadda mayakan kungiyar boko haram suke kaddamar da hare-haren ta'addanci kan masallatai da coci-coci tare da harba makamai masu linzami kan gidajen fararen hula gami da sace mata da ƙananan yara suna ɗaura musu jigidar bama-bamai domin kai hare-haren kunan bakin wake kan 'yan uwansu da al'ummarsu mujallar foreign policy ta nakalto 'yan rahoton jaridar the wall street journal joy parkinson da droy hinshaw mai taken bring back our girls da ke fayyace cewar rashin nasarar tsoma bakin kasashen yamma kan hatsarin ta'addanci a najeriya ya haifar da jerin kurakurai da suka kai ga kashe-kashen gilla hakika kiraye-kiraye ta hanyoyi daban-daban musamman a kafofin sada zumunta kan neman sakin 'yan mata ɗaliban makarantar sakandare na garin chibok da ke jihar borno a shiyar arewa maso gabashin ƙasar najeriya 276 da ƙungiyar boko haram ta sace su a watan afrilun shekara ta 2014 sun zaburar da duniya kan yin tir da ta'addancin ƙungiyar boko haram tare da sanya ɗaukan matakan soji kan ƙungiyar daga bangarori da dama a cewar mujallar watakila wannan shine karan farko da wani taken neman agaji da ya shahara da suna bring back our girls a duniya ya zaburar da ɗaukar matakin soji na bai ɗaya a duniya sai dai duk da karfin hukumomin leken asirin manyan ƙasashe bakwai na haɗin gwiwa da suka ci gaba a harkar sanin dabarun yaƙi wato amurka burtaniya australia kanada faransa japan da haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kasa 'yantar da ɗaliban makarantar chibok da kungiyar ta'addanci ta boko haram ta sace ballantana murkushe kungiyar wacce take da sansani a shahararren dajin sambisa baya ga rashin nasarar murkushe kungiyar boko haram tare da kawo ƙarshen ta watsuwar irin mawuyacin hali da ɗaliban makarantar chibok da aka sace da tsaka mai wuya da iyayen ɗaliban suka shiga gami da ci gaba da watsa koke-kokensu a kafafen watsa labarai da na sada zumunta a sassa daban-daban na duniya a tsawon lokaci hakan ya ƙara haifar da rashin jituwa da aminci tsakanin gwamnatocin amurka da najeriya musamman zargin da kasar amurka ta yi ga bangaren najeriya kan yin jinkiri wajen samar da hanyoyin bayanan sirri da zai kai ga 'yantar da ɗaliban makarantar ta chibok a daidai lokacin da batun sace 'yan matan makarantar sakandare na garin chibok ke ci gaba da karaɗa kafofin watsa labaran duniya da na sada zumunta ƙungiyar boko haram a nata bangaren ta ci gaba da da samuwarta ta hanyar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri a sassa daban-daban na ƙasar Najeriya da ƙasashen da suke makwabtaka da ita irin ƙasashen Nijar, Kamaru da Chadi tare da mami ƙauyuka a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Sannan labarin 'yan tadda ɗalibai mata 300 da ƙungiyar Boko Haram ta sace ya kunno kai a matakai biyu matakin farko a watan Satumban shekara ta 2016 sannan mataki na biyu a watan Mayu shekara ta 2017 ta hanyar jami'an jakadancin ƙasar Switzerland da suka shiga shiga tsakani da kuma wata tawagar jarumai 'yan Najeriya da suka nemi a sakai hakikaninsu amma ana musu taken tawagar masu neman wanzar da zaman lafiya da suka tattauna da kungiyar Boko Haram tare da cimma 'yantar da wasu daga cikin ɗaliban Chibok akan kuɗaɗen fansa kimanin dalar Amurka miliyan uku da rabi kamar yadda wasu majiyoyin jakadanci da suka buƙaci a sakai sunansu suka sanar a gefe guda kuma majiyar gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa kungiyar boko haram ta saki 'yan matan makarantar sakandare ta cibok ne ba tare da gabatar da kuɗin fansa ba wayar da mafi yawan al'umma a ciki da wajen ƙasar suke ɗaukar ta a matsayar zuki ta malle yayin da tun farkon lokacin sace ɗaliban makarantar matar ta cibok wasu daga cikinsu suka samu nasarar tserewa daga hannun 'yan ta'addan da suka yi garkuwa da su sannan daga baya wasu rukunin 'yan mata da yawansu ya kai hamsin da bakwai suka dinga sulalewa daga kangin 'yan ta'adda inda har zuwa yanzu babu labarin 'yan mata ɗari da goma sha biyu daga cikin ɗaliban makarantar ta Chibok, amma wasu majiyoyi sun bayyana cewa wasu daga cikinsu sun karɓi aƙidar ƙungiyar Boko Haram tare da zabar wa kansu aniyar ci gaba da zama ƙarƙashin ƙungiyar musamman ta hanyar auren 'yan Boko Haram, wasu kuma suka kashe kansu ta hanyar ƙaddamar da hare-haren ƙunan baƙin wake. sace ɗaliban makarantar sakandare na garin Chibok a shekara ta 2014 ƙungiyar Boko Haram ta karya gardin wannan mummunar ɗabi'a musamman labaran da suke tabbatar da cewa an fanshi wasu ɗaliban makarantar Chibok ne da makudan kuɗaɗe ko kuma musayar fursunonin yaƙi inda gwamnatin tarayya ta saki wasu daga cikin manyan 'yan ƙungiyar Boko Haram da ta kama kafin sakin ɗaliban Chibok sakamakon haka mayakan ƙungiyar Boko Haram a watan Fabrairun shekara ta 2000 2018 suka kai farmaki kan makarantar sakandaren mata da ke garin Dabci a jihar Yobe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda suka yi awon gaba da ɗalibai mata 110. Wannan mummunar ɗabi'a ta sace mutane domin neman kuɗin fansa ta ƙungiyar Boko Haram ta yi tasiri kan wasu ɓata gari marasa ruhin ɗan adamtaka inda suka ɗauki matakin bullo da wannan masifar ta'addanci ta garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a shiyar arewa maso yammacin Najeriya lamarin da ya kara karfafa kungiyar boko haram kan ayyukanta na ta'addanci a shira arewa maso gabashin kasar tare da kara watsuwar samuwarta a kafofin watsa labaran duniya musamman kasancewarta farkon wacce ta fara kafa tubalin sace mutane a arewacin najeriya a kungiyance masu fashin baki kan harkokin yaƙi sun bayyana cewa tsawon bakin manyan ƙasashen duniya da dukkanin ƙarfin hukumomin leƙen asirinsu sun kasa daƙile matsalar ayyukan ta'addancin ƙungiyar boko haram musamman a shiyar arewa maso gabashin najeriya kuma ƙasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai duk da gudumawar da suke gabatarwa a fagen yaƙi da ta'addanci a nahiyar afirka musamman a yankin tafkin chadi sun gaza tabuka wani abin a zo a gani a fagen yaƙi da ta'addanci ta'addancin kungiyar boko haram mujallar foreign policy ta kasar amurka ta karkar ta da cewa babban kalubale da ke fuskantar dukkanin bangarorin da suke yaƙi da ayyukan ta'addanci musamman na ƙungiyar boko haram shine rashin fahimtar hakikanin ƙungiyoyin ta'addancin ta hanyar dogaro da nazarce-nazarce da maganganu marasa tushe musamman ganin tsawon lokacin da aka ɗauka ana fuskantar rikicin ƙungiyar boko haram da ya lashe rayukan mutane kimanin dubu arba'in tare da raba wasu fiye da miliyan biyu da rabi da su. a fili yake cewa yaƙi da ƙungiyar boko haram yana buƙatar haɗin kan ƙasa da ƙasa tare da ƙarfafa matakan bibiyar ƙungiyoyin da nufin fahimtar haƙiƙaninsu da hanyoyin samun kuɗaɗensu da makamai domin samun damar murƙushe su amma matakin da tawagar rundunar sojin haɗin gwiwa a ƙasashen yankin tafkin chadi ko wata ƙasa guda ke ɗauka a fagen yaƙi da ƙungiyar ta boko haram lamari ne da zai kai ga halaka ɗaruruwan mayakan ƙungiyar ba kawo ƙarshen ta ba sakamakon haka ne wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a yankin yammacin afirka da sahel muhammad bin chambers ke bayyana cewa murkushe kungiyar boko haram kwata-kwata lamari ne da zai ɗauki tsawon shekaru masu yawa duk da cewa matakan soji a baya sun hanzarta kawo ƙarshen ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a yankin yammacin afirka da na sahel ibn chambers ya ƙara da cewa turjiyar da ƙungiyar boko haram ke nunawa duk da kashin da suke sha a hannun sojojin kasashen yankin tafkin chadi lamari ne da ke fayyace cewar kungiya ce mai juriya da jajircewa kan manufofinta sakamakon haka murkushe ta yana buƙatar lokaci mai tsayi da kyakkyawar azama musamman yadda kungiyar ta zame ɗaya daga cikin bangarorin ƙungiyoyin ta'addanci na duniya wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a yankin yammacin afirka da sahel muhammad bin chambers ya jaddada cewa matakan da rundunar sojin haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin chadi ke ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan sansanonin ƙungiyar boko haram tare da tarwatsa su baya nufin kawo ƙarshen su baki ɗaya saboda suna makalewa a wasu yankuna tare da sake farfado da ƙarfin su da ke kai ga mame wasu yankuna a shiyar arewa maso gabashin najeriya sakamakon haka ibn chambers ya ya jinjina wa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin chadi a yakin da take gudanarwa da ƙungiyar boko haram amma ya buƙaci da ta kasance cikin faɗakar cewa ƙaddamar da hare-hare kan sansanonin ƙungiyar boko haram tare da murƙushe wasu daga cikin mayakan ƙungiyar hakan baya nufin kawo ƙarshen ƙungiyar kwata-kwata babban misali kan haka a bayan da mayakan ƙungiyar boko haram suka ƙaddamar da harin wuce gona da iri kan sansanin sojin ƙasar chadi da ke boma a yammacin lardin lak Chad kusa da kan iyaka da kasar Nijar da Najeriya a ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2020 inda suka kashe sojojin Chadi akalla 92 tare da jikkata wasu 47 na daban a ranar 31 ga wannan wata na Maris shugaban kasar marigayi Idris Deby Itinu ya jagoranci rundunar soji zuwa maboyar 'yan Boko Haram da ke dajin Sambisa inda ya kashe 'yan kungiyar Boko Haram fiye da dubu ɗaya tare da jikka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 ku huta lafiya. tumadala bayan da aka gama jin wannan shirin duniyar mu a yau sai shirin nan naku na muroyin masu sauraro wanda hassan barka yake jagoranta masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa boh barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu gawa ita garau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke faɗar ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na jajantawa al'ummar jamhuriyar jamhuriyar Nijar bisa hare-hare da 'yan bindiga suka kai suka hallaka mutum sha shida hakika abintar da Allah wadai ne kuma muna taya 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu addu'ar Allah ya ba su haƙuri da juriya waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu waɗanda suka yi raunika Allah ka ba su lafiya da fatan kuma Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen har hare da ke faruwa a ƙasar Nijar da ma ƙasar mu Najeriya da ma sassan ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk dukkanin 'yan bindiga da dukkanin waɗanda suke da alhakin wannan hare-hare a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya allah ya kawo mana ƙarshen su baki ɗaya na gode rediyo boh taran ne magana ilyasu yakub digawa ita da ɗau jihar bauchi assalamu alaikum sashi hausa na het hausa mu da warhaka mai magana da waliyandu daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina a zai ne dangance da hare-haren ta'addanci da ake ci gaba da kaiwa a yankunan kasashen mu musamman wanda aka kai yan kwanakin nan wanda a gaskiya wani lokaci za ka ga idan aka kai hari gwamnati ta fito ta ce ga adadin da aka kashe to daga baya kuma sai ka ga adadin ya ninka kuma gaskiya ba wani mataki da gwamnati take ɗauka wanda ya kamata a ce ana son a ga ƙarshen wannan ta'addancin ko in ce hare-haren na ta'addancin to a layi halin dai ya kamata ita gwamnati ta gane kan cewa 'yan ƙasa sun zaɓe ta ne saboda babban abin da 'yan ƙasa sake buƙatar ta shi ne tsaro. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani wadda daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Hakika rikicin Fulani da kuma manoma a kasar mu Najeriya da ke ƙara zafafa wani abun dubawa ne matuka muna kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya ya kamata ta tashi haikan domin ganin ta samarwa jan uwana Fulani makiyaya wuraren kiwo domin kawo ƙarshe wannan rikishin da ke tsakanin su da manoma domin dai zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a ƙarshe nake roƙon allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu da masassan sassan duniya baki ɗaya alfarmar wannan watan da muke shike na ramadan kuma ina kira ga yan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da yi wa ƙasashen mu na afirka addu'o'i domin samun zaman lafiya ra'ayina kenan jamhuriyar Musulunci tehran mai magana kadoro diga dan fulani warje daga jihar bauchi a tarayyar najeriya mu sha ruwa lafiya Assalamu alaikum Radio BH Tehran kuna magana da Mustapha Rabi tuniya da Magaram Nijar. Ina mai ka gaisuwa ga iyayen sojojinmu na Nijar wanda suka rasu na yankin tawa Allah ji kansu Allah sanya kwanci a hutawa. In ta mu ta zo Allah sa mu cika da imani. Kai kuma shugaban kasa zum kalubalen ka ne wanda a ƙara karfin tsaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Hausa mai magana Sanusi Madaddai a da Magaram a jamhuriyar nijar a wannan litinin din ce da ta gabata aka yi eh, bikin 'yan jaridu karo na 28 na fadin duniya ga baki daya to ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon barka da sallah ga dukkanin 'yan jaridu da fatan sun yi sallah lafiya musamman ma ma'aikatar rediyo hausa boh ina muku barka da sallah da fatan kun yi sallah na lafiya ko muna fatan allah ya ƙara muku haƙuri da hazaƙa akan aikin aikin ku akan aikin ku na jarida ganin cewa shirye-shiryen ku da kuke na radio BOH suna kayatar da mu sosai da sosai kuma muna fatan Allah ubangiji ya kara ma wannan kafa ta radio BOH nisan zango yanda inda ma ba ta da kasance a ce ana kamo ta ana sauraron ta daidai wa daidai kamar yadda mu ma a na jihar da magaran muna sauraron ku ɗari bisa ɗari radio BOH ku tashi lahiya suna na Sanusi Madatai a jihar da magaran majin Nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su in Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma ga shirin amsoshin tarbiyya wanda tahir amiraji yake gabatarwa. amsoshin tarbiyya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya daga radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu madala masu sauraro a cikin shirinmu na yanzu za mu yi magana dangane da muhimmancin kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan da muke ciki don ansa tambayoyin wasu masu sauraro dangane da wannan batun. Da farko bari mu buɗe shirinmu na yau da ayoyin alkur'ani wa'anda suke magana dangane da muhimmancin darare goma na ƙarshe na watan Ramadan da muke ciki. Inda Allah yake cewa lalle ne mu mun saukar da shi alkur'ani a cikin lailatul kadiri to me ya sanar da kai abinda ake cewa lailatul kadiri lailatul kadiri mafi alheri ne daga wasu watanni dubu mala'iku da ruhi suna sauka a cikinsa da izinin ubangijinsu saboda kowane umarni sallama ne shi daren har fitar alfijiri cikin suratul qadr aya ta ɗaya zuwa biyar har ila a cikin wata ayar allah ta'ala na cewa lalle mu muka saukar da shi a cikin wani dare mai albarka lalle mu mun kasance masu yin gargaɗi cikin suratul dukhan aya ta uku a cikin sura ta farko wato suratul qadr Allah ta'ala ya bayyana irin darajar da daren lailatul qadr yake da shi don a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani mai girma kuma wannan daren yana da girma da daraja da kuma ɗaukaka wajen Allah har sai da ya kai darajarsa ta fi watanni dubu wato bauta na watanni dubu wato daren lailatul qadri wanda yake cikin kwanaki goma na ƙarshe a cikin watan ramadan ya fi ibada a cikin watanni dubu wato shekaru kimani 83 kenan banda haka ya ce a cikin daren mala'iku da kuma ruhi suna sauka a cikin daren har sai gari ya waye malamai sun yi saɓani kan wani dare ne a cikin darare goma na ƙarshe na watan ramadan a matsayin daren lailatul qadri. wasu sun ce daren da aka sari amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam da takobi wato daren goma sha tara ga watan ramadan shine daren wasu kuma sun ce ranar shahadarsa ce wato daren 21 ga watan ko kuma a wata kaulin kuma daren 23 ga watan ramadan wannan a wajen malaman shi'a kenan amma sauran musulmi suna ganin dararen 21 23 25 ko 27 duk suna cikin dararen da ake fatan samun daren lailatul qadr to a nan da ya kamata mumini mai neman wannan daren a cikin kwanaki goma na karshe a cikin watan ramadan ya yi shine ya yi ƙoƙari ya raya dararen goma gaba ɗaya tunda watan ramadana dai wata ɗaya ne a shekara don haka mai sauƙi ne mutum ya raya dararen gaba ɗaya ta yadda zai tabbatar da cewa lallai ya sami wannan daren ko kuma ya zaɓi wasu kwanaki da aka fi zaton su ne daren ya yi ibada kuma ya raya su da ayyukan ibada da ayyuka alheri hadisai da dama sun bai da cewa manzon allah sallallahu alaihi wa yakan shiga itikafi wato ya keɓe kansa a cikin masallaci na kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan yakan nisanci iyalansa don ba da lokacinsa wajen bautar Allah ta'ala a cikin wa'annan darare wa'anda tabbas za a sami daren lailatul kadiri a cikinsu idan mutum yana da hali ya yi hakan ya fi kyau abu na ƙarshe a cikin wannan shirin shine cewa babu wata alama ta gano wannan daren a fili wanda mutum zai iya cewa wannan shine daren lailatul kadiri wasu su yi maganganu da dama kan alamun daren na lailatul kadiri amma da dama ba su inganta ba masu sauraro da fatan allah ya mana muwafaka na samun wannan daren na lailatul kadiri a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tuma saurare sai shirin nan na Afirka a yau wanda kan yi tsokaci akan wasu batutuwa masu muhimmanci da suka faru a nahiyarmu mu Afirka. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. Shirin rediyo Hausa biyu wacce daga nan Tehran da ke nazari sharhi ko tattaunawa kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. A makon da ya gabata dai idan za a iya tunawa mun kawo muku da bayani kan al'adar nan ta tashi a kasar Hausa wacce ake yi a cikin kwanaki goma farko na azumin watan Ramadan. To a ci gaba da shirin yau za mu duba yadda irin waɗannan al'adun na malam bahaushe ke fuskantar barazanar ɓacewa sannu a hankali. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. a cikulin ya aji ku daidai masu mafin shaluwan ku daidai masu Allah ya ba da lada yau ne ga To marilla kamar da aka ji muna ɗorawa ne kan al'adar nan ta tashe a ƙasar Hausa wacce take somawa a kwanaki goma farko na watan azumin Ramadan. a makon shiya mun shi inda wannan al'adar ta samo asali sannan kuma mun shi yadda al'adar ta kunshi wasanni irin na maza daban sannan su ma mata ke su daban kamar yadda bakon namu dr haruna abbas masanin adabin hausa daga jami'ar kaduna a tarayyar najeriya ya shaida mana to kafin mu kai ga barazanar da wannan al'adar da ma wasunsu ke fuskanta a ƙasar hausa bari mu yi dan waiwaye kan inda kalmar ta tashe ta samo asali idan muka alakanta eh, kalmar tashe da azumi inda a ce da lokacin suhur ne ake yi to da shi ne sai kasan akwai wasu 'yan wasannin da ake da suhur din musamman inda ake da gauraye so wanda goro ana tunanin cewa tun da bai da mata shi ne zai tabbaci eh, ya kasa tashi ga masan lokacin tashi da ya yi ba to za ga akwai da suka yara matasa za suna ta kaɗe da su kuma da zara an ce lokacin subahi ya yi lokacin yin sahur ya yi za suna kaɗe goro ta shigar ya waye goro ta shigar ya waye su kuma za ka ji suna suna wannan so idan mun alaƙanta karmar da na ƙoƙarin tashin mutum ne a kan ya ankara kar gari ya waye masa bai yi sahur ba za mu iya alaƙanta kalmar da wannan amma wancan tashin da muka magana a baya shi ana yin sa ne bayan shan ruwa so kaga ba a makon makwanta baccin mu ballantana a tashi mutum daga daga bacci. Tun gudun gudun ba ba a sha maganin gaba. Na yi na gaji. Ba ba a sha maganin gaba. ko ni za ta kai ni gaba. ba ba za ta kai ka can gaba. Za ta kai ni gaba. ba ba za ta kai ka can gaba. Ai za ta ka da ni. ba ba za ta kai ka can gaba. Na yi na gaji. ba ba a sha maganin gaba. Turukta gashi a kwana a tashi wannan al'adar ta tashi na fuskantar barazanar bacewa shin menene ke kawo hakan ga irin waɗannan al'adun na malam bahaushe to to a gaskiya um, da yawa yawan wasannin gargajiya na bahaushe suna fuskantar kalubale ba ɗan kaɗan dalilin ko shine sababbiyan zamani kaga yanzu kallace-kallace na talabijin da bidiyo da sauran irin waɗannan ya yi yawa a cikin al'umma yanzu wasu yaran ma a cikin birane idan ka tambaye shi ne ne tashi bai bai san su ba don kamar da muka bayani ɗazu da gara an ce maka an kai bakwai takwas tara ga watan azumi da baki ɗaya unguwa za a gyara ana hidiman tanadin abubuwan da za a yi tashe da su to amma yanzu har a wani wurin ma sai goma ga watan ta yi sha ɗaya sha biyu ba za ka ji wani motsin yara suna suna yawon tashi ba dalili shine kusan waɗannan wasannin a gaskiya yanzu in ba an ka shiga cikin karkara ba kusan a biranen yanzu da yawa yawan waɗannan wasannin babu su a wasu wuraren da ake ɗan yi shi ne zaka kira ranar goma ga watan da sha ɗaya za ka ɗan ji motsin yaran amma da zaran ya wuce shi kenan ba za ka sake jin wani motsi ba so kamar yadda na ce dalilan waɗannan bayar sa nasaba da ah, sauyin yanzu yara banda kallace-kallacen kwallo da fina-finai ba abin da suka sa a gaba su ne kawai suke ɗauke masa hankali tunanin irin waɗannan wasan namu na gargajiya tsakanin da Allah yanzu kusan da yawa suna ta suna ta ɓacewa inda za ka ganci kawai sai dai kamar irin su mu da muke harkar koyo da koyarwa a cikin aji shine za ka ji ana ma ɗalibai waɗanda suke ɗaukar waɗannan darussa ana musu bayani a kansu amma ka su ana yin su a cikin al'umma musamman a biranen mu gaskiya yanzu abubuwan ya yi kamfa kwarai da gaske. ta re aha ya rena babba wata wata rana masana adabin hausa ke ganin za a bi domin farfado da waɗannan al'adun da ke ja da baya sannu a hankali a ƙasar hausa eh, to kaga inda dama muke tabarin jami'in zaka da masu irin fina-finan kenan na hausa dukan nuna musu kan cewar ba sai sun je suna kwaikwayon fina-finan indiya ko na amerika da sauran waɗannan ƙasashe na waje ba inda za su zo al'adunmu na gargajiya su rinka fitar da su a cikin fina-finan nasu zai sa yaron namu su ringa ganin waɗannan abubuwa ɗin kuma dama duk abin da yaro ya kalla kamar irin su rasulun innan da su tunafanin inda da sauransu ya a yaro da ya gani zai kokari ya zo ya aiwatar da shi shi ma a tsakanin shi da shi kuma yara to ba a ce a fina-finan namu na hausa za su ringa sani za su ringa eh, irin waɗannan al'adun suna nuna su a cikin fina-finan nan nasu to za a ga yaran namu da suke yawan kallon waɗannan fina fina-finan ɗin suna ganin su sun ga tashi a wannan fim din sun gani a wancan sun gani a wancan ah, ai wannan abun ko yana da ban sha'awa sai ka ga su ma sun zo tsakanin su ko a gida suna wasan su ka ji suna yi so wannan wata hanya ce wadda za a daɗa a tabbatar da wannan al'ada da ta ta ɓace gaba ki ɗaya ba ga mu a makaranta mukan karantar da kawai ɗaliban da suke nazarin kwasa-kwasan mu ne wanda yake bangaren kimiyya da fasaha da sauran bangarori shi ne ma ba so kaga eh, duk da muna muke kokarin raye waɗannan abubuwa daga cikin azuzuwa to amma matsalar ita ce yaran namu ne kaɗai suka san da abin so kaga in har ana so abin kar ya mutu ki daya musamman a birane na ga muku cewa a karkara akan samu to shi ma waye sani tun yanzu ba inda wutar lantarki ne je ba ba inda gidajen kwallo ba su je ba ba inda gidajen fanafane ba su je ba so kaga su ma ko a karkaran za a iya samu za a iya wayan gari wata rana waɗannan al'adu ba su so amma idan masu fina waɗanda ke su ne suke ɗauke hankalin yaran inda za su ringa sanyi irin waɗannan abubuwa a cikin fina-finansu za ka ga an abin yana nan ana raya shi yana ci gaba yaran ma sun da tasowa suna kallon suna sane da abin da ke faru a cikin al'ummarsu. To masu saurari a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani shikon idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan dai godiya ta musamman ga shi bakon namu dr haruna abbas masanin adabin hausa daga jami'ar kaduna a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya ga tahir amin raji ya dawo dauke da maimacin labarin duniya shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan Nasrullah ya bayyana cewa yahudan isra'ila da kansu sun san cewa makomarsu a yankin kudancin asiya ita ce rushewar kasar Nasrullah ya bayyana haka ne a jiya laraba a cikin wani shirin da ake kira mimbari na tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon shugaban kungiyar ta hezbollah yana magana ne dangane da zagayowar ranar kudus ta duniya wacce za ta kasance gobe bakwai ga watan mayu wato juma'a na karshe na watan ramadana kamar yadda imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya ayyana said Nasarallah ya kara da cewa alamun faduwar da kuma wargajewar hamci kasar isra'ila sun bayyana tare da faduwar yarjejeniyar karni da kuma gwamnatin donald trump ta kasar amurka ya ce a halin yanzu kasashe da kungiyoyi masu gwagwarmaya ne za su ayyana makomar yankin kudancin asiya sannan sajewar da wasu shugabannin kasashen laraba suka yi da haramci kasar isra'ila ba abin da ya kara mana sai tabbata akan goyon bayan al'ummar falastinu da kuma gwagwarmaya da suke yi da yahudawan sayoniya yan mamaya nasarala ya kara da cewa wannan ya dada bayyana irin nauyin da ke kanmu na ganin cewa an 'yantar da masallacin kudus daga ƙarshe shugaban ya bayyana cewa musulmi ko ina suke a duniya duk tare da matsalolin cutar corona da ake fama da ita su nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu ta duk wata hanyar da ta sauwaka a gare su babban kwamandan dakarun kare juyin juya hali musulunci a nan kasar iran manjo janar hussein salami ya bayyana cewa mai yiwuwa duka daya za ta gama da hanci kasar isra'ila ganin irin mummunan halin da take ciki a fagage daban-daban salami ya bayyana haka ne a wata hira da ya da wata tashar talabijin a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa a bangaren tsaro bumabumai da fashewa iri-iri na ta aukuwa a cikin ƙasar ta isra'ila ba tare da gwamnatin ƙasar ta bayyana dalilan aukuwarsu ba daga cikin fashe-fashen dai akwai na tashar jiragen sama na bengariyon babban birnin ƙasar da ta kamfanin kera makamai na kasar da kuma wanda suka shafi jiragen ruwa a cikin 'yan watanni da suka gabata har ila yau ga fashewa ta haifa da kuma kama jami'an mossad a kasar iraki da sauransu a bangaren siyasa kuma janar salami ya bayyana cewa bayan zaɓe har sau hudu 'yan siyasan harbe kasar isra'ila sun kasa kafa gwamnati wanda ya nuna babu wata nutsuwa a harkokin zamantakewa a kasar ya ce a wasu wuraren fadin harci kasar isra'ila bai fi kilomita goma sha hudu ba kacal jakadin kasar iran a birnin brussels cibiyar tarayyar turai ya bayyana cewa kasar iran za ta dauki matakan diplomasiya musamman tsarin diplomasiya ta shekarar 1961 don warware matsalar asadullahi asadi wanda wata kotu a kasar Beljika ta ɗaure shekaru ashirin a gidan kaso. Jakadan ya kara da cewa sau da dama ofishin jakadancin Iran da ke Brussels ta rubuta wa gwamnatocin kasashen Jamus da kuma Beljika wasiƙa don tunatar da su kan cewa asadullahi asadi jami'in diplomasiyya ne don haka ƙasashen ba su da haƙƙin gurfanar da shi a gaban kuliya a ranar laraba ta ta gabata ce ta wata kotu a ƙasar beljika ta yanke hukuncin zaman kaso na shekaru ashirin kan asadullahi asadi tare da zarginsa da cewa yana son ɗana bom a taron munafakai na ƙungiyar mko makiya jamhuriyar musulunci ta iran a birnin faris na ƙasar faransa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rahotanni sun bayyana cewa da karshe dai an kubutar da 'yar makarantar raya hamada ta kaduna wanda 'yan bindiga suka sace kimanin wata guda da ya gabata jaridar premium time ta nigeria ta nakalto kwamishinan watsa labarai na jihar ta kaduna samuel arwan yana faɗar haka a jiya laraba arwan ya kara da cewa 'yan makarantar sun yi kwanaki 55 a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su kafin a ceto su a jiya laraba labarin ya kara da cewa waɗanda aka kubutar da su a jiya goma sha uku ne sannan an rasa rayukan mutane biyu masu sa kai a ƙoƙarin da aka yi na kubutar da wa'anda aka yi garkuwa da su ɗin kafin haka dai an kubutar da ɗaliban makarantar 27 a fagen wasanni kuma hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta ba da sanarwar mutuwar tsohon dan wasan kasar mai suna meherdod minavand a jiya laraba bayan ya yi ta fama da cutar corona kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa makon da ya gabata ne dai aka kai medavan asibiti saboda kamuwarsa da cutar corona amma rai ya yi halinsa a jiya laraba kafiya ka dai mehnavand ya fara wasa da kungiyar kwallon kafa ta pass a shekarar 1994 a nan birnin tehran sannan daga baya ya yi wa kungiyar kwallon kafa ta persepolis wasa ta hannun hagu banda haka mehnavand ya yi wa kungiyar kwallon kafa ta tom grace ta kasar austria na wani lokaci sannan ya taba samun lambar yabo ta tagulla a shekarar 1996 a wasannin nahiyar asiya wato afc sannan a shekarar takwas ya yi wa kasar iran wasa na, na wasannin hukumar fifa manivand ya rasu yana dan shekarar 45 a duniya da haka muka lokacin shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu da lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.